Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. mu da sake kasancewa a wannan tasha tamu mai tarin albarka tashar shahidanmu TV. Yau na zo mana da wata takaitacciyar nasiha ne akan bikin da ke mu na sallar layya. Yan uwana matasa almajiran Sheikh Ibrahim Yakub Alzakzaki. Muna sanar da cewa mu'assasatar shahada tana buƙatar fatin layya domin tallafawa 'ya'yan shahidai. 'yan uwa na matasa mu tashi mu shiga cikin gari domin mu nemo fatun layya mu kaiwa mu'assasatu shahada a tallafawa 'ya'yan shahidai mu nemo fatuna domin ba wa shahada na tallafawa wa 'ya'yan shahidai a kowane gari kake akwai wakilin ma'asasta shahada wanda ke karɓar domin ba tsada ne gare ta ba fata na Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu nasara ya ƙara mana ƙarfin gwiwa mu shiga duk inda ake nemo fatar domin mu ba wa mu'assasta shahada saboda tallafawa 'ya'yan shahidai wasu alaihi